Tournez à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ita da ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin biyu ga watan Satumban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a Najeriya masana na ganin cewa rashin ilmantar da jama'a akan sabbin manufofi na gwamnati na daga cikin dalilan da kasar na dalilan da ke sa kasar fata ci gaba. ko da kuwa hanyoyin da wasu kasashen duniya suka yi amfani da su ne. Muna ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Hikaya ya shirya kuma zai gabatar da kuma muhimman kanin labaran jaridun Najeriya. Amma kafin nan ga Hanifa Kabir Isa da halin da duniya take ciki. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau ga cikakkun labaran duniya. An ɗauke gawar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu daga Balmoral Castle na Scotland, inda ta rasu ranar Alhamis zuwa Edinburgh. A cikin kwanaki masu zuwa, jama'a za su sami damar ziyartar akwatin gawar tare da ya girmama Elizabeth, wacce ta riƙe sarautar Birtaniya na tsawon shekaru saba'in. motar ɗaukar gawa tare da rakiyar jami'an masarautar da jami'an tsaro sun bar balmoral castle jim kaɗan kafin tsakar ranar jiya lahadi farkon tafiyar elizabeth mai tsawo kuma ta ƙarshe zuwa makwanci ayarin motoci sun bi sahu sannu a hankali ta cikin manyan tsaunukan scotland wani fili da marigayiya sarauniya take ƙauna inda ta shafe makonnin ƙarshe na rayuwarta cikin kwanciyar hankali A cikin shekarun da suka gabata, ana yawan ganin sarauniyar tana ziyartar waɗannan ƙauyukan Scotland masu nisa lokacin da ta zauna a Balmoral Castle, yanki da take ƙauna kuma ana ƙaunarta sosai. Shigar da shugabannin Fulani da malamai a tattaunawa da 'yan bindiga na iya taimakawa wajen kawo ƙarshen kashe-kashe da ake yi a arewacin Najeriya. in ji ɗaya daga cikin mambobin tawagar shiga tsakanin 'yan bindiga da sauran jama'a farfesa usman yusuf da yake bayani kan hanya mafi inganci ta kawo ƙarshen kashe-kashen farfesa usman ya gaya wa wakilin muryar amurka a kaduna isa lawal ikara cewa muddin aka ɗau wannan matakin to ko gwamnati bata shigo ba abubuwa za su daidaita ya ci gaba da cewa dan duk wani dan ta'adda da ka gani daga turji ka challa ali daga damina daga iyayensu na nan zaune kuma suna jin iyayensu amma babu wanda ya taba tuntuɓar iyayensu kana nufin suna iya jin magana iyayen da iyayen da su kwarai da gaske dole a koma a zauna da iyayensu da arɗoɗansu muna gani ai duk da bindigogin nan da suke rike sai ga suna durkusa suna gaida dattijansu amma mu muna nan muna ta turanci yanzu suna ta wannan abu a kashe mutane a mata fyaɗe a kwashe shanu a ƙona ƙauyuka a ƙona mota da jama'a a ciki don Allah wallahi a zauna da kowa da sarakuna da malamai da arɗoɗinsu a ji saboda haka ba a bi ta hanyar nan ba ana bin ta hanyar da yanzu kuma yanzu abu duk ya sha kuɗi su gwamnoni su so bindigogi an sa kai na kashe fulani fulani na kashe yan sa kai abu ya sha kuɗi bahaushe na kashe fulani fulani na yaushe muka haka dole fa dattijai su shigo a yi wannan abun a haɗa malamai da sarakuna suna jin maganar Sheikh Dahir Bauchi. Su bindiga? Suna daraja malamai duka duk inda muka shiga Sheikh akwai wakilin Sheikh Dahiru Bauchi Sheikh Kutama tare da shi muke zuwa duk inda muka je daji kuma ka ga yadda suke yayyabe shi Sheikh Gumi ya magana Sheikh Kutama ya magana don ba mu son shegumi ya ce ba mu son wai a ga wayan je daji ne a mai da su izala ko abin wannan ta mu muke Dakarun Ukraine sun kara kai farmaki a gabashin Ukraine a jiya Lahadi, inda suke neman yin amfani da damar janyewar sojojin Rasha daga yankin arewa maso gabashin Kharkiv a wani ja da baya wanda watakila ya sauya yanayin rikicin da aka kwashe kusan watanni bakwai ana yi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wa Rashawa ba'a a cikin jawabinsa na bidiyo na dare a ranar Asabar, yana mai cewa rundunar sojojin rasha a cikin kwanakin nan suna nuna mafi kyawun abin da za ta iya yi juya baya jiya lahadi ya saka wani faifan bidiyo na sojojin ukraine suna daga tutar kasar a kan chekhovsvik daya daga cikin garuruwa da dama da suka kwato daga hannun 'yan rasha a harin da suka kai to ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da jimawa ba Hanifa za ta mana labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya masana na ganin cewa rashin ilmantar da jama'a akan sabbin manufofi na gwamnati na daga cikin dalilan da ke sa kasar ba ta ci gaba, ko da kuwa hanyoyin da wasu kasashen duniya suka yi amfani da su ne suka samu ci gaba. Daga Sokoto ga wakilin murya Amurka Muhammad Nasir da rahoton. cikin watan oktoban shekara ta 2021 ne gwamnatin najeriya ta kaddamar da amfani da kuɗin naira ta yanar gizo wanda ta kira a turance e-naira wanda ta ce amfani da tsarin na gane daɗi goma. 'Yan kasuwa musamman waɗanda ke fitar da kaya ko shigo da kayayyaki daga ƙasashen ƙetare su ne ya kamata su kasance sahun gaba wajen amfani da wannan tsarin. abinda ma ya sa na tuntuɓi wasu manyan 'yan kasuwa akan ko sun fara amfani da wannan tsarin kusan shekara ɗaya da kaddamar da shi. Sunana Abubakar Usman Basakwaci, Vice President akan Investment na Chamber of Commerce Sokoto. A gaskiya ba mu fara, mahiyamu mu fara amfani da shi ba. To menene dalilin da sa ba ku fara amfani da shi ba? a dalilin da ya samu haka kamar ya zama kamar wata kishiya ga harkar bankuna abin da eh, wannan abu ka bukata gaskiya sensitization wayar da 'yan kasuwa su gane amfanin wannan abin ina ganin nan ne matsalar take amma kaga da harka cashless ta shigo sannu a hankali mutane sun gane wahanin cashless banking sunana alai bello umar kokwari ina da muhimmanci gare mu mu yan kasuwa musamman ma da yake kana iya sayan duk abin da kake son saye kuma ko ina ba tare da wani katsalan nan ba to amma ni abin da abban gano har yanzu ban taba ganin mutum guda wanda ya unwani da shi ba balle in ce mai kaka yake ni ma ina so to sai an kaddamar da wannan shirin ni dai ina cikin masu shawa da shi amma ban san inda za a yi ne ba don babu cikakken duk kunan nika hulɗa da su babu wanda taɓa ce min gawan ga tsari masana lamuran tattalin arziki na ganin wannan tsarin abu ne mai kyau wanda kuma kan iya fitar da Najeriya daga kangen wasu matsaloli sai dai rashin katabus wajen ilmantar da 'yan kasuwa a haujin gwamnati yasa har yanzu ba a so maganin moriyarsa ba. Bashir Muhammad Acida masanin tattalin arziki ne kuma yana ganin cewa kamar yanzu mun cewa kasar China tana cikin kasashe da suke gaba gaba wajen wato kaddamar da wayannan kuɗaɗɗakin amma suna nan suna kashe kuɗi wajen fahimtar da mutane da kuma azan mutane kan umarni da wayannan kuɗaɗɗakin to mu a kasar nan iyaka an zo an kaddamar an haɗi gashi tun ma ba a sanar da mutane ma me yake ciki ba to kuma inda za a yi wanda wannan tsari na zamani to zai taimaka ma wato kuɗaɗɗakin wajen lalacewa da su domin me zai kasance mutane daga wata ƙasa za su iya sayan kayayyakin kasar nan kai tsaye domin za su iya mallakar naira kamar yadda muke mallakar kuɗin ƙasashen waje to kuɗin mu sun tashi zama kuɗin kasar najeriya sun zama kasa na kuɗi na duniya ko bayan abin da ya shafi harkar cinikayya da gwamnati ta ilmantar da jama'ar ƙasa akan wannan tsarin da ya magance wasu daga cikin matsalolin da kasar ke fuskanta. Alal misali akwai abin da muke cewa monetary policy wato tsare-tsaren kuɗi da gwamnati ke fitowa da su kuɗi su yawa hannun jama'a ko su ragu ya za a yi ta iya hana unhwani da su lokacin da ba ta son a kashe kuɗi da ya kamar yanzu lokacin siyasa. In ya kasance muna da wa'annan kuɗin na yanar gizo to mutum ina ga jakkunan kuɗin da zai ɗauko raban mutane za ka ga cewa kuɗaɗɗakin sun ta ta sai ta ta bisa hanyar iska kana ganin hadda da harkar tsaro yadda ake ɗaukar buhuhun kuɗi ana kai ma 'yan ta'adda da sauransu inda akwai irin wa'annan kuɗin na yanar gizo duk inda kuɗin suka shiga sai an su sannan babu yadda za a kashe su ba tare an sa ido ba. masana dai na ganin cewa duk da yake gwamnati ba ta baiwa ilmantar da jama'a muhimmanci akan wannan tsarin ba lokaci yayi da ya kamata jama'a su nemi sanin yadda za su amfani da tsarin domin amfanin kansu yayin da su ko 'yan kasuwa ke son a tilastawa bankuna su ilmantar da abokan hulɗarsu domin ko ba komai za su fi sauƙin fahimtar bankunan da suka saba hulɗa da su. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Madalla an gaishe ka Muhammad Nasir. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu. Akalla mayaka bakwai daga cikin dakarun da Kurdawa ke jagoranta ne aka kashe jiya Lahadi a wasu hare-hare biyu da kungiyar IS ta kai a gabashin Siriya, inji wata kungiya mai sa ido kan yaƙi. Kungiyar masu sa ido a ƙasar ta ce wasu 'yan bindiga masu alaƙa da IS ne suka harbe na bakwai a yammacin lardin Deir Ezor. An kai hare-haren ne a yankunan da ke ƙarƙashin ikon SDF. waɗanda ke zama babbar abokiyar ƙawancen amurka wajen yakar is kuma dakarun kurdawan siriya ne kafofin yada labaran kasar china sun ce babban dan majalisar dokokin kasar ya yi allah wadai da takunkumin da aka kakaba wa kasar rasha a ziyarar da ya kai kasar a baya bayan nan inda ya nuna goyon bayan china ga rashar a yakin da take yi da ukraine duk da ikirarin cewa ba ta goyon bayan wani bangare kamfanin dillancin labarin xinhua ya bayyana cewa lizan shu ya buƙaci a ƙara yin haɗin gwiwa kan yaƙi da tsoma baki daga waje takunkumi da ikon zartas da doka kan na nesa da dai sauransu a wata ganawa da ya yi da 'yan majalisar dokokin rasha a ranar alhamis har ila yau li ya tattauna da shugaban kasar rasha vladimir putin gabanin ganawa da ake sa ran za a yi a wannan watan tsakanin putin da shugaban kasar sin shi jinping a wani taron yanki a uzbekistan wannan zai zama ziyarar farko da shi ya kai wajen kasar sin tun bayan barkewar annoba a farkon shekarar 2020 gaida da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, kafin shirinmu na gaba, bar mu shakata da wannan. Abdullah har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watso shirye-shirye akan mitoci 1625 da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu 200.5 baya ga haka yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen Hausa hausa.com don samun labarai da dumi su. yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama don shirinmu na zauren matasa. Zauren matasa. A sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Muna ci gaba da tattauna da matasa na yankin karamar hukumar Karu a jihar Nasarawa, inda aka ayyana hana yawon dare don dakile bayanan da suka nuna wasu 'yan ta'adda na ƙaura yankin daga wasu sassa don samun mafaka. Shin yaya hakan kan shafi rayuwar matasa a yankin da kasuwancinsu? Inda ake da matasa da taman gaske da ke gudanar da 'yan ƙananan sana'o'i saboda samun kuɗin shiga? muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Yarima, Buhari Nusa Kumuriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak waɗanda duk mazauna yankin ne. Makon jiya Muhammad Jamil Umar na magana ne kan zargin wuce gona da iri da jami'ai masu kula da doka ke yi a yankin da ba sa ma mutunta katin shaida. na 'yan kasuwa ya kamata mu ba da ƙarfi akan 'yan kasuwa saboda kamar yadda malam buhari ya yi magana wani ɗan kasuwa ne ya je wurin fatocinsa ya dawo cikin dare wala Allah ya sani wala Allah bai sani ba ya zo ya tarar da wannan abun sai aka kama shi idan aka kama shi nan bai da wani amsar da zai iya bayarwa sakamakon baya nan aka sa dokan nan kaga yana me yake bukata ya kamata a masa uzuri ba a cutar da shi ba ko ba gaskiya ba saboda marba gari ne ba ƙaramin gari ba babban gari ne intiyali zan ce a karu local yana daga cikin babban gari wanda ya fi tara al'umma daban-daban wato watakila wannan abun ya faru ne saboda wannan dokar a lokacin da aka kafa shi yasa abin ya kara zafi ina jin a baya watakila don mutum ya yi dare ya zo ya sauka ko shi buhari ina jin hakan bai taba gama da shi ba eh ai ina ganin wannan ina ganin kai ma ka kai ni gida karfe biyu na dare ina ganin kuma hakan bar taba faruwa ba a gidan nan kuma ina kaiwa sama da karfe biyu na dare din kuma ba irin hakan bar taba faruwa ba wanda ya taba zalunta ta duk da dokar Najeriya in ka wuce karfe goma sha biyu jami'an tsaro in suka tare ka za su tuntuɓe ka za su maka tambayoyin sun gane cewa kai mai gaskiya ne su ba su maka uzuri to amma kaga waɗannan abubuwan sun bambanta da yadda muke ganin su a baya to ya kamata a ce gwamnati inda za ta yi bullo da irin wannan tsarin ko kuma eh akwai dattawa a garin nan akwai matasa a garin nan ko akwai batattu akwai na garaye eh. kuma an san su suna da ƙungiyoyi kuma a garin nan ya kamata a tuntuɓi ƙungiyoyin nan nasu a zauna da su tunda su ma dole an ce matasa suna da dukiyarsu a ƙasar nan suna son zaman lafiyar garin nan dole sun san fi kowa sanin hanyoyin da za a bi a samu hanyar da za a zauna lafiya to ya kamata a ce an tuntuɓi kungiyoyin nan nasu an zauna da tattijan gari an san yaya za a yi ta kai ba ma wani magana ɓoye-ɓoye kowa ya san inda ake harka ta'addanci a garin nan ba da daddare ake ba da rana ake yi duk abubuwan da ake sayarwa na maye da rana ake sayar da su ba da daddare ake sayar da su ba so menene za a tsaya dan dai kawai a cutar da a talaka dan uwana mai neman na abinci so gaskiya gwamnati ya kamata eh. ta duba irin waɗannan abubuwan sa samo hanya mafita guda ɗaya kada a je ana garin neman gira a tsokale idan gaba eh, daya ni abin da nake so na kara a kai shine gaskiya wannan dokan da aka dauka in ana maganan cewar wai an yi ta ne saboda ana tunanin wasu 'yan ta'adda sun taho to dan ta'addan sai karfe bayan karfe goma na dare ne zai shigo ko kuma ko kuma da rana zai shigo so wannan abun ana ana ta yi ma mutane abun nan ne kuma matsala ta gaba muhimmiya hukumar 'yan sanda wannan ta ta ta karbi kudaden da take karba na beli ko na abun hawa duk abun da aka kama taron da suke karba shin me ne ita wannan tarar me amfanin tarar me ai shamsu duka inda ake rubuta in ka je magana za a ce maka bell is free wato kyauta ne saboda haka in kaga dan ka ba wa dan sanda wani abu ya karba to baya kan wai ya ba ka bashi wani abu ya karba ba cewa ake zaka biya dubu kaza kafin a baka mashin ɗinka ko kaza ɗinka to me ne an kenan mu abin da muke zargi gaskiya a wannan layin shine gwamnati kamar ta creating wani success income ne da za ta ƙara samun wani kuɗin shiga bayan haraji an takura mana da haraji a cikin ah, Ibrahim ke ma ka yadda wannan maganar da ake faɗa to yadda dama ai ina jin ba akwai ana ba da rashid ne ko haka kawai ake karɓar kuɗi ba a ba da rashid ah, a wurin yan sanda ba rashid amma kuma a ah, ita lokacin Mm. ni da a yanayin bayanin na beli ake magana ana magana inda yake inda yake min kaikayi eh. eh tabbas wannan eh, doka da aka sa wayansu suna ai eh, wayansu hukumomi suna maraba da zuwa wannan doka saboda mai sun san wannan cuta ne za su yi ma mutane ka gane sannan ka san me niyyar da nake tausaya ma mutane ba ma ba ma kamar baki irin masu dirowa irin daren dirowan daren su wannan in ka je kamar niyo na wuce niyo a shekaran jiya na ga duka wanda aka kaka masu yawanci ma baɗi ne kuma in ka duba motar ma ka ga kayan lodin mutane ne wanda suke daga wasu jihohi da saboda hanya ce babban eh, hanya kaga sun jiro ba sani ba sannan irin wannan kaga yana da kyau a rika musu uzuri ko ba haka ba Malam Nasiru, hmm. to ba a matafiya uzuri ba, ba a masu diriwan daidai ba uzuri. Kaga wannan dokan kenan bai aiki a yadda ake son shi ba kenan. ranar da aka sa dokan nan ma washe gari na je na samu daban 'yan sanda suna suna labarin yadda suka gama wasu ta daren rana to kaga irin wayannan ai hanya ce wadda aka bude musu kawai daman nan su zalunci talaka wari wato irin waɗannan kamar abunan Muhammad Jamil abinda za a lura da shi kusan mutane in suka ba sa jira su bi dokoki yanzu misali an ce an je ofishin yan sanda daga an ce za ka yi mutum station sai ga ya daidaita ya wani abu zai tsaya ya kare ah, hakkin sai faɗi gaskiya idan ma mana in bera da sata yawa eh. ake cewa ko gaskiya ne eh. amma abin mu muke ta ƙara janyo hankalin hukumomi saboda wannan hanyar babban hanya ce abinda za su duba su gani kenan mm. hanyar nan babba ne ita ce ta ɗauki tun daga tun daga abuja ta ɗauka jos nasarawa zuwa bauchi ta ɗauka bauchi ga sinan dai daga na har maiduguri eh to wala Allah ka taso daga maiduguri sai dare ya zo ya kama ka kuma alhali za ka shiga cikin garin abuja sai aka zo aka kama ka a masaka ko marba in fact ko a ce eh, cikin dai karo local government Eh, ka gama cin uwar hanya sai da ka kawo kana ganin cewa ka kawo cikin gari sai aka zo aka kama ka Ka ga bai kamata kai da ka zo daga wani tafiya ba bai kamata a ce an kama ka ba saboda mai mota ne kuma wannan gurin highway ne eh wato ai ina ganin an yi bincike yana sake mutane ai eh to idan suka biya abin da ake bukata za a sake ka mana eh akwai labarin da aka bani eh, abubakar cewa akwai kotun tafi da gidanka idan ka aikata laifi ah, su za su ci tarar ka don saboda ka taka wannan dokar ah, yawanci irin dokokin ma na yawo dama hana yawon daren da karfe goma na dare ne zuwa karfe shida na safe eh to gaskiya abinda kuma ran kara a nan kaga babban munin cewa ana akwai ma wani kotun tafi da gidanka to dama in dai kasance an sa dokan ne saboda zargin akwai wasu 'yan ta'adda da suka kauro suka dawo yankin to in dai har da a kama ni in biya kuɗi a sake ni kawai kuɗin ne ya zamana kuɗin ne damuwansu ai dai zamana kenan in an kama ɗan ta'addan shi ma yana da kuɗin da zai biya to sai to shi ma zai biya kuɗi a sake shi kaga hakan zai zamana ba zai kawo wani dokar yana da kyau a fahimce mu a cikin wannan zauren mu nan wurin matasa ne 'yan kasuwa ne bara mu baro garin mu kawai mu zo mu yi aikin banza ba a kuɗi muke nema to kuma muna mu ne muke ma matsaro mu da muka zo da dukiyoyin mu muka sa muke neman kuɗi to ya kamata gaskiya wannan tsarin da aka ɗauka da wai na tsaro na ɗan ta'adda sun shigo karu local government gaskiya wannan tsarin bai yi ba ku sake dakatawa a nan matasa sai mun gamu a sabon shara. Godiya ga matasan na karamar hukumar karuwa jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin Nasiru adamu Malika da na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya kai mu sabon shirin. Wassalamu alaikum. A da Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma Babangida Jibril zai kawo mana muhimman kanin jaridun Najeriya. kamar sauran jaridun duniya da jaridar premium times a nigeria ita ma ta ɗauki labari da nasaba da mutuwar sarauniyar ingila elizabeth ta biyu don a ranar alhamis inda kuma jaridar ta premium times ta bayyana cewa da yake tuni aka zaɓi sabon sarki wato babban ɗan sarauniya charles na uku a matsayin sabon sarki har yanzu ana ci gaba da hidindimun gudanar da jana'iza na sarauniyar ta ingila a sakonsa na ta'aziyar shugaban shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana sarauniya a matsayin wata ginshiki na kungiyar kasashen renon ingila wato commonwealth wanda kuma tarihin najeriya da sauran kasashe bai zai cika ba sai an ambato rawar da ta taka wajen dorewar wayannan kasashe ita ma jaridar the guardian daya daga cikin manyan labaranta na bagana ne akan sabon sarki charles na uku da aka zaba bayan rasuwar mahaifiyarsa jaridar the guardian dai ta bayyana cewa an ayyana sabon sabon sarkin ne a fadar st james da ke birnin london bikin da kuma ya samu halartar lokacin tsaffin firaministocin kasar ta birtaniya da sauran masu fada a harkokin siyasa da kuma sarautun gargajiya ita kuwa jaridar da banga cewa ta yi sabon sarkin ingila charles na uku shugaba ne da ya mai da hankali wajen ci gaban nahiyar afirka da kuma sauran kasashen kungiyar commonwealth na renon ingila jaridar banga ta ta ruwaito charles na uku a lokacin da yake jawabi a wajen taron kungiyar commonwealth da aka gudanar a watan yunin bana a kasar rwanda yana bayyana rashin jin daɗinsa dangane da rawar da birtaniya ta taka wajen cinikin bayi a duniya musamman ma dai a nahiyar afirka da kuma caribbean ita kuwa jaridar daily trust ta bayyana cewa yanzu haka ministan kwadagon najeriya chris ngige ya kai karan kungiyar malaman jami'oi ta ƙasa wato asu a gaban kotu wannan kara da da ministan kwadagon ya kai kungiyar ta asu ya biyo bayan kin amincewa da yarjejeniyar karin albashi da gwamnatin tarayya ta ce ta yi wa malaman ne a hira da shugaban kungiyar asu ta kasa profesa emmanuel osodeke to sai dai a waje daya je jaridar the punch ita ma wata kungiya mai fafutar kare hakkin bil'adama da tattalin arziki da kuma yaki da cin hanci da rashawa da ake kira siraf da kuma kungiyar ɗalibai a najeriya sun shigar da kara a kotu inda suke karan shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da yajin aikin da ya kici yawa na kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya kungiyar saraf na buƙatar kotu ta tilasta wa shugaban kasa muhammadu buhari da kuma ministocinsa amincewa da yarjejeniyar biyan haƙƙoƙin kungiyar malamai ta ƙasa da kuma inganta makarantu ko jami'o'in ƙasar kamar da gwamnati ta yi alkawari a can baya Karshen sharhin jaridin kenan a huta lafiya an gaishe ka baban gida Jibril. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. A takaice an ɗauke gawar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu daga Balmoral Castle na Scotland inda ta rasu ranar Alhamis zuwa Edinburgh. a cikin kwanaki masu zuwa jama'a za su sami damar ziyartar akwatin gawar tare da girmama elizabeth wacce ta rike sarautar birtaniya na tsawon shekaru saba'in motar ɗaukar gawa tare da rakiyar jami'an masarautar da jami'an tsaro sun bar balmoral castle jim kaɗan kafin tsakar ranar jiya lahadi farkon tafiyar elizabeth mai tsawo kuma ta ƙarshe zuwa makwanci dakarun ukraine sun ƙara kai farmaki a gabashin ukraine a jiya lahadi inda suke neman yin amfani da damar janyewar sojojin rasha daga yankin arewa maso gabashin kharkiv a wani ja da baya wanda watakila ya sauya yanayin rikicin da aka kwashe kusan watanni bakwai ana yi shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi wa rashawa ba'a a cikin jawabinsa na bidiyo na dare a ranar asabar yana mai cewa rundunar sojojin rasha a cikin kwanakin nan suna nan suna nuna mafi kyawun abin da za ta iya yi juya baya akalla mayaka bakwai daga cikin dakarun da kurdawa ke jagoranta ne aka kashe jiya lahadi wasu hare-hare biyu da kungiyar is ta kai a gabashin siriya in ji wata kungiya mai sa ido a kan yaƙi kungiyar masu sa ido a ƙasar ta ce wasu 'yan bindiga masu alaƙa da is ne suka harbe na bakwai a yammacin lardin deir ezor to masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Salomon Abo da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku inda Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma'asalam.